Ƙungiyar jama'atin Nasirul Islam reshen jihar Plateau ta ƙalubalanci hukumomi da su gudanar da bincike kan wasu yara musulmi da cocin ekuwa ta tsare su da niyyar sauya musu addini. Bayanai na nuni da cewa a ranar goma sha hudu ga wannan wata na Yunin shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu ne hukumar tsaron farar kaya ta DSS ta kai samame a wani gida da ke yankin tudun wada a birnin Jos inda ta fito da yaran da aka keɓe su ake koyar da su karatun addinin Krista da sana'o'i. Daraktan agaji na kungiyar Jama'atu Nasirul Islam a jihar Plateau dan Juma Khalid ya ce sun samu labarin ne bayan ɗaya daga cikin yaran mai suna Abdulrahman Usaini da aka ɗauko shi daga garin Gombe ya tsallaka ganuwar gidan ya tsere daga bisani aka kai shi ofishin Jama'atu Nasirul Islam a garin Jos. Daga nan jami'an kungiyar suka kai maganar ofishin hukumar tsaron farar kaya ta DSS. Duk abin da ya kamata hukuma ta yi, mun da hukuma don hukuma ce da adalci. Shi lamarin addini ba a post mutum son shiga addini tilas. Eh, kamar su yaran sun yi muku bayanin cewa an sa su tilas su shiga addini. Awa to a mutum na kashi da gombe ya taba zuwa yaran bai taba zuwa jazba kaga bugici an fosin din kenan an kama shi a mota an sashi da asuba an tauye shi nan garin bayan fosin din kenan ba kuma yaro ne mai da wanda ai shi to mu wannan ai akwai mazuwa cewa za su musulunta mutum ya zo daga wani gari ya zo ne musulunta mu sai koma garin ka akwai limama akwai musulmai ka mutu da akan bai ka zo nan ba wani mataki za ku dauka domin ganin mun kuma na gaban hukuma yi mun zama hukuma idan ya kamata ya bincike a bincike iyaye amma mu dai jama'a da concern akan cewa duk abin za a iya zama cewa an kwantar din mu tabbatar da abin da ake ciki Abdurrahman Usaini ya yi bayani kan irin rayuwar da suke yi a cikin gidan da aka killace su. Ana koya mana karatun Baibul da su aure da su da addu'a Da na tuntubi sakataren majami'ar Ekwa Rabaran Yunus Samadu kuwa ya shaida mun cewa Ekwa da ma sauran ƙungiyoyin addinin Krista ba sa tilasta mutum ya shiga addinin ba tare da amincewarsa ba. Ba wanda ya zo wannan gidan wanda ba wani ne ya kawo shi ba. Musamman ma akwai wata tukuci da za su kan biya domin su samu shiga wannan gurin kamar admission na shekara ɗaya. akwai masu koyon yin biredi akwai masu koyon yin takalma da shauran abubuwa ya sana'a na hannu hakan nan. To akwai waɗannan yara da suka kubuta daga wannan wuri a sun yi korafin cewa su an tilasta musu ne suka je wurin. Gani ko wannan labarin ya bani mamaki domin wa'annan yaran sun zo ne kamar sauran wa'anda suka zo wajen kamar yadda na ce ba ma dokan wanda ya kasa ga shekara goma sha takwas a gurin. Zaman wannan gurin ba matsi ba tila idan mutum ya ji cewa baya so ya ci gaba da koyon abin da ya kawo shi yana iya tafiya bugu da ƙari da shike suna shekara ɗaya ne akan sa su je hutu bayan wata shida wa'annan yara guda biyu su ma sun je hutu a gida har suka dawo ina son tabbatar maki cewa mu ikkilisiya ce masu bin doka bayan da za mu yi mu kama mutane mu ce mun zo tubar da su amma ya zuwa yanzu an rufe wurin ne a muna gudanar da ayyukan sakataren majami'ar ekwa rabaran yunus samadu zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya